بسم الله الرحمن الرحيم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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين مسأل بركة sun daga shugabanninmu da malamanmu da limamanmu da alaramunmu da 'yan agajinmu da dattijawa da mutu da su an elders da matasa da iyaye masarcin gida muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci na goma sha biyar sha biyar ga watan zulƙa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga birnin makka zuwa birnin mutum shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna uku ga watan biyar miladiyar shekara da shida muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan haɗuwa ta mu Allah ya sanya mata albarka muna ba da haƙuri uzurruka sun zo sun hana mana dawowa karatu amma insha Allah ta'ala yanzu uzurra sun lafa kuma insha Allah za mu ci da karatu da ikon Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka muna a cikin wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda tsaye ga wannan karatun Allah ya saka musu alkhairi da cijawa masu taruwa suna tsawarin karatun nan da matasa Allah ya saka mu da alkhairi ‘yan’uwa musulmi in ba ku manta ba mun kwana ka ba'ira ta biyar mai magana akan hana zakka yau kuma za mu ga kaba'ira ta shidda wanda ke magana akan wanda ka cin abinci da gangan cikin ramadan babu uzurin komi kenan kaba'ira ta bakwai alkabila ta sadisa ifdaru yau min ramadana bila uzurin wato ci a cikin wani yini daga ramadan babu uzurin komi haka ɗaya mutum ce kai kai azumin ma ban yi sai ta abinci ba rashin lahiya ba babu kowace matsala haka ɗaya gwada ma Allah ya bushe talata to wannan ka ba'ira ce wadda abin ba domin su mutanen kirki ba su iya wannan ƙarfin hali amma wasu mutane waɗanda zuciyarsu suna da rauni to yana iya cin abinci ya kara azumi babu babu dalili akwai wata rana sanda muna karatu nan da daddare na ɗau kayana da mashin zan yi wa nan na gaba da wasu mutane bisa hanya da nifaci suna cin abincinsu da rana cikin ramadan nake musu tuku halan ba ku san ramadan ake yi suka ce a su wallahi ba su iya ba kuma wallahi da girmansu magidanta na kowa na da iyali amma haka ɗai shi abincin suna ganin allah ba zai masu komai ba kun wata rana mutum in yaji imani ne yi kasa komai yana na yi ubangiji Allah ya kare mu yau kadarori akwai wasu mutane su matsalolinsu. sai ya ce ci abinci ba a ga wata ba sai ya ce bare ci abinci ne bai azumin sarkin musulmi haka ɗaya sai ka ji mafi ya ce to ni wallahi azumi wallahi ban yi azumin sarki musulmi na na aji to kaga ciwon da uzuri ne bai da bai da ƙarfi kwaye da gaske amma ko shi akwai matsala a kanin ka da Allah ka kaga wata labari an gaba ka saboda ka kada ka ci abinci mala, wallahi mutum ya tara cikin abinci ba a sanar da maganin wata ba akwai malaman da ka ganin ko ka gauta da kanka ka gani da kanka in dai hukuma ba ba bada sanarwa an gani ba ba ta cin abinci akwai malaman da suke da wani ra'ayi cikin sahabbai akwai wanda ya ta azumi 31 31 yi saboda inda ya baro ya fara a ɗauka azumi an samu kuskuren ganin wata sun ka fara azumi ko sun ka tona yau an ka fara sai mai ya talatin kuma nawa nan talatin da ɗaya kai ko bana akwai wani kanan da yawon talatin da ɗaya ya fara azumi na daga sai sai wuce tana tsakiyar azumi ya wuce tana ko da ya ce tana su can ba su bauta ba sai azumi talatin da ɗaya shi ma nan kaka zai yi ta su ina da ta da wasu kota ba ba ka yadda ka ci abinci tare da su ba ka ci abinci suna azumi dole ka kuma ɗan kame ne ya kwaye da gaske idan mutum ya tashi daga yanzu ya ce wata ƙasa in ya ƙarfi ba sha ruwa ba dole kawon baki da duk cewa azumi zai ko na inda ya ɗauko azumi a sha ruwa ka zalika inda ka bari ko da azumin su ya cika in ka ce inda abin su ya cika ba ka koma ka kuma danta to saboda ka wannan kaba'ira su ne ta yi magana akan faɗa kada mutum yadda abinci abinci babu uzurin komai cikin ramadan wannan yi ma Allah ganganci ne shi kuma Allah maɗaukakin sakiyar inda zai kaɗa waɗanda la a akulu illa al-khati'un ba mai cin gisli sai masu ganganci kasu wasu mutane ganganci gare su Allah ya kare mu قال الله تعالى مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله مدوكين سركي أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله مدوكين سركيت يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت أزبي أكمكم kama kutiba alal ladina min qablikum yadda aka wurta shi ga wanda a gabanin ku la'allakum tattaqun domin ku kare kanku daga azabar Allah sai Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne ƙididdigaggu cikin shekara wata guda cikin shekara faman kana minkum maridan duk wanda kasance daga cikin kumarar lafiya au ala safarin kwena a akan tahiya ya aji azumi ya sha saboda rashin lahiya ko tafiya to fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ya kidaya abinda ya sha sai ya rama su wasu kwanaki daban wannan aya malamai suka ce ta bayyana cewa ba mu da muka fara azumi ba tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam suna azumi sai dai ya azumi su yake malamai suka ce suna azumin kwana uku cikin kowane wata za mu ga annabi nuhu ana azumin kwana uku cikin wata shi ya azumin su za mu ga annabi ibrahim sauran annaba da mazai duka har za mu ga annabi isa alaihi salatu wassalam sallah kuma aka sallar sahi sallar mai tafi da sai sallar sahi sai da mai tafi shi kenan amma sai dai azumin su wahala gare mi an wahala sai idan magariba ta yi an ka buɗe baki to za a ba dama zuwa isha'i da isha'i ta yi shi ke na aruhi ba a kuma ta abin sai gobe da magariba akwai nisa ko ba sannan da magariba in ka bude baki kwana ya kwace ka kayan isha'i kuma ba kuma tun komi sai gobe da ba. to shi yasa Allah baka cin sarki sai sauka kamuna kuma ai azumin sai ya fara ba su kunta da iyali ba ku wannan kunta iyali ne cikin wannan azumin to Allah baka cin sarki sai ba a laifin siyam an wajabta azumi kan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wayanda a gabanin duk sun yi azumi kakka ce kuna an fara sai Allah ya ce da Allah kun tattakun tabbas za ku kare kanku daga azabar Allah in dai kuna azumi azumi garkuwa ne daga azaba duk wanda ka azumi in dai azumin koyi sai bai shiga wuta rasa shi kiyama masu azumi ba shiga wuta kai balma sun koyi azumi akwai ko da su marayyan la ya ha illa sa'imun ba mai shiga su sai masu azumi ya ce fai da dafalu ugulika idan suka shiga sai a rufe wannan kowa aka ce hilin kiyama mai kira yanzu cikin mala'iku zai ce aina sa'imun fa ya shira'ibu ina masu azumi sai kowa ya ɗauko ne Allah ya samu suna a su ina masu azumi suke sai duk wanda an mai azumi na gaske sai ya ɗauka ne sama gani sai ce haza babu kun fadi kulubu ga umukunan ku shiga ta aljanna la ya dukulu fiha gairukum duk wanda ba so bai shiga wannan kowa, kofa na masu azumi dai da sun gama shiga sai abin ya kofar Allah ka samu cikin su saboda yan uwa musulmi azumi na daga cikin abin da ka sa mutum ya samu tsari daga shiga wata rasa ta kiyama kariya daga shiga wuta kuma shi azumi sai ya tashi kiyama za a biyan mutum duniya ba a haɗawa me za a baka sai ce lahira saboda Allah ɗaya sama su azumi ko da baki ya bushe Allah ɗaya san suwa ka azumi suwa ba su ko kana ganin ko mata ya aka taru wadda ka azumi Allah ɗaya santa wata sana al'ada ba ta azumi wata kuma a'a ba ta ma ɗauki azumi amma ta shigo cikin mutane bakin ta ya bushe wa ta fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an annabi alaihi salatu wassalam annahu qala daga annabi sai kuma wasallam annabi yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan rukunai guda biyar akan gimshikai guda biyar akan filoli guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaida babu wani da tantanta fi Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad banzon Allah ne wa iqamis salat da sallah wa ita'iz zakat da ba zakka wa hajjul bait da kuma hajjin dakin Ka'aba wa sawmi ramadan da azumin wata ramadan kun ga wannan hadisin ya karantar da mu musulunci wato gimshikai guda biyar gare in ka kare gimshiki guda ya faɗi an samu matsala to sallah aka bari ko zakka aka bari ko hajji ko to bale kalmar shahada to saboda ka waɗanda gimshikai guda biyar an gina mutunci a kansu in ba ka azumi ka kare gimshiki na musulunci guda kare musulunci ka samu matsala to saboda haka wannan hadisi abin da ya karantar da mu azumi wajibi ne in ba a yi shi ba an haula yi wanda abu ba duk da yake wasu malamai suna ganin mutum na iya kakarta saboda bare azumi wasu su ce a sai in ya mutanta wajen cinai in ya ce ni bai yadda azumi wajibi na ba to an samu matsala nan mutum ya kakarta amma in ya ce a a wallahi na yadda azumi wajibi na yi bai abban yi to don mi da ba kai ce wallahi haka ɗai wahala ya ka ba ni ka sa akwai wasu tagarfacin mutane haka ɗai sai mutum ya ce bai ya azumi kuma lahi a lashi ya kai Bali gini malam amma kuma sai ga tagarta da saku-saku ga haraka addini da jahilci sai ga ya ce bai azumi in ka dibi ɗan ƙwaya mashaya ƙwaya mafi yawancin su ba su azumi ubangiji Allah ka shirye shi mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah iyara da Allah tabbata gare shi ya ce man aftara yawman min ramadan duk wanda ya ci abinci yini guda daga ramadan bila uzrin ba ta da uzuri ba lam yaqdihi siyamu dhahar wa in azumin shekara gaba ɗaya. ba zai iya zama marabin wannan azumin ba ko da ya azumce shi daga baya ko ya ranka wannan yinin in har ya shekara yana azumi wannan ramadan gudan nan ba za ka iya ranka shi wurin Allah ba tun da sai da wuri ne babu uzurin komi babu rashin lahiya babu tahiya babu wani uzuri na rashin sani haka ɗai mutum ya ci abinci da rana da gangana aka ce in ka shekara kana azumi gudan nan ba za ka iya ranka shi ba ba ka iya yin madadi ne saboda ka haifai da wuri ne ka yi Allah ganganci ka san wasu mutane cewa suke Allah duk abin za ta yi min akwai masu gancewa to na ci abinci duk abin za a yi abin in ka gaba suna cin abinci da ranar, ya azu malam wallahi ko zamanin sahabbai ko zamanin annabawa an kai shi irin wanda ya hakuwa taurin kai in ka ga mutum na ita abin da daga gan cikin azumi to ma ko zamanin annabawa an kai shi wa ɗanta da ɗanta da za a yi eh eh mutanen kwarai ko uzuri sai sun laɓe kana ganin mata masu kunya in tana al'ada ba ta abinci gaban yara wata in tana al'ada ba ta azumi amma ba ta isa abinci cikin mutane sai ya kan saka ya koyi to bale shi bai azumi bai da rashin lahiyar komi garin da zai yanzu ya sa abinci ga idan mutane mun yi ta ganin matasa baligai Allah ya mara sai ga lahiyar lokacin abinci cikin mutane to irin suna in suna da fayil wurin Allah sai Allah ya soke da fayil su. sai a shi ta wahala kullum suna gara kan yan siyasa Allah ya rufe fayil dinai inda ma ya kamata ya samu arzikin da wahala ya samu arziki ya gwada ma Allah ƙarfin shi ko Allah ya gwada mai saboda ko wallahi jama'a ba a ƙarfin hali da taka doka Allah irin cin abinci da azumi da rana wallahi malam mutum ya tsara kamar takar Allah in mutum ya takari Allah duk abin da Allah mai shaida maka yi ubangiji Allah ya kare mu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ural islam igiya ta musulunci yagiya ta musulunci wa qawaidud din da kuma qa'idodin addini salafun guda uku ne turafu na addini manya masu kaifi yaggwai yace guda uku ne shahadatu an la ilaha illallah kalmar shahada ita in babu ta babu addini sallah ba da unwani azumi bai da unwani zakka ba da unwani duk aikin da ka suna addini bai da unwani ga mutum sai dai na duniya in yayi a ba shi arziki ko a ba shi lahiya da muna karatu ba sai ga cewa in ka hadiye sadaka sai dai a kara bai lahiya ko a ƙara mai arziki amma lahira bai da komi wata rana shaka bakar giro Allah ya gafarta masa numan adamawa state sarkin numan na wani lokaci ba musulmi ba ne ana lantin ɗin gina masallaci ya sauya ka dubu ɗari da kuma da sarki ba musulmi ba ne habbaza law kana musliman da a ce musulmi ne wa'annan 150 inda ya sa sai ya sa ne wurin Allah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الله تعالى يكتب ما تقدموا لأنفسكم duk abin da su domin kawo ne ka gabar ce Allah wanda ya tahi ya isko shi lahar malamai suka ce malar taqdimi shi ne ka ce Allah ga naira dubu na basuwa ta tahi lahira ya isko ta ya Allah ga fano abinci na basuwa sadaka in isko abu na gobe kiyama shi amma takdim ka gabatar da abu ya sai lahira ka yanka taho yanzu cikin mu nan akwai wanda ya iya sanin abubuwan da ya san ya iza sun ta yi lahira waɗanda ya saboda Allah akwai wanda ya san a iyakarsu mana yawa gare su sai dai matsala Allah ya amsa bai amsa ba ka sani ba Allah maɗaukacin sarki abinda ya kaso ka ba su abu ya tahi to bai tahiya in babu kalmar shahada shi yasa Allah maɗaukacin sarki wata aya da ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر كم سركت يا أيها الذين آمنوا ياكم وفي إيمان اتقوا الله بصور الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ري ka ba ta gani mi ta gabatar domin gobenta miya na kafa su aka ce ta hi in isko kiyama ya a abuna ko wata yi ba ta gani mi ta gabatar malam abubuwa nawa nawa kan ba su aka ce su ta yi lahira ka isko su kana nan duniya kayan aiki ya tafi ka iza ya yi wasu sai da yawa sun sai wasu ba zai iza komi ba wallahi wani komi bai yi ba inda wani za a buɗe bai a kawo ne wallahi ba da komi ba to kalmar shahada ita a rike da ayyukan mutane in babu kalmar shahada ya kasar ɗibar ruwan kwando na ɗibar ruwan kwando mana ina ganin wani asibitin mahaukata jiya wasu mahaukata masu yawa sai cikin ma'aikata sai wani ce cikinku wata ma ba kwando ya ɗau nura mu shi ta yaɗe gida sai sun kai shigo ma'aikata sai zuwa zuwa shirin, ko ne da haka da sai ce cikinku wani na za mu ba kwando ya ɗau nura ruwa mu shi ya gida sai mutum da ɗaga abin shiga sai ce shi da yana an ga samu sai wani kuma ɗaga abin shiga sai an ka ce an ka ɗauki wado an ka baya sai rika cikin mutum ɗiwar rokon do kafin zanen kaji an ce mutum ɗiwar ruwan kwando to an gama shi da kaga irin haka ka san an samu Allah mutum bai dama ba asibiti ma hukata wallahi ma la haka musharatu in ba ta wallahi ma na ba ruwan kwallo dai da shi yasa masu bide-bide masu turbuɗe-turbuɗe masu hayaƙi masu zaburo ka faɗi masu kan maganin itce maganin haure maganin bindiga to ubangiji Allah da ya kare ba. to saboda haka shi yasa yace uran islam wa qawaid ad-din salatun shahadati shahadatu an la ilaha illa Allah wa salat kalmar shahada sai sallah wa sawm ramadan da azumin ramadan wadannan guda uku me yasa Allah ya dawo da wadannan guda uku saboda duk wanda kaga ya kiyaye su to sauran nan yana yin salaha ta sauki da zakka da hajji suna da sauƙi bisa ga waɗanda guda uku sai ce faman taraka wahidatan min hunna duk wanda ya batsaye daga tona guda uku fa huwa kafirun ta shi kafiri ne na uzu billahi muna neman tsarin Allah min zalika daga wannan kene wa musulmi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya tabbata a cikin wannan asar nashi cewa barin sallah na sa mutum ya kafirta barin azumi na sa mutum ya kafirta to bale barin kalmar shahada saboda ka dole na mutum ya kafa ya ta tsantsan kalmar shahada ka samu matsala sallah ka samu matsala azumin shi ka samu matsala to saboda ka wannan karatun duka da imamu zahabi ya takaita wa cikin waɗannan kalmomin suna gwada mana ramadan wajibi ne ga musulmi ya kula da shi ya dinga yi ne tun daga farko ne har ƙarshe ne kada ya yadda shaidan ya kwasa ya aji azumi amma wallahi malam muna samun wasu matasa sai su ba mu wahala yanzu kai malam don Allah matashi wanda rayuwa ta nan gaba tana yana son ta yi kyau matashin da baka da gida baka da mota ke wani ma ko mata bida ina kai ina shan azumi da gangan da cikin ramadan kai da rayuwa kana na haka sun take kyau nan gaba kayan gada aka rabu ka samu ka samu naka eh abubuwan da Allah ka ba suwa Allah ya buɗa maka samu ina kai ina shan azumi da gangan ka sai ka tabi Allah Allah ya wuce da kai ya saka cikin talaucin da har rayuwarka ta kare baka da ciki wasu mutane sun taba Allah Allah ya gwada musu ya Allah ba awa Allah ta kakka jama'a Allah na bakin ciki ya gabawa ne cikin cikin cikin sabon shi Allah yana kishi saboda ka wallahi jama'a ai hatara da shan azumi da gangan kai ko azumin nafila ba su mutum ya kare da gangan wa sai in ta ɓaci akwai masu ganin sai karama wasu na gan cewa a'a aida ma na sadaka za ka yi kuma ka fasa akwai masu ganin a'a ba kawa Allah rudi ka fara ba ka baka zuwa ba sai ka rama shi na fila, to bale na farilla akwai masu ba tsoro suka ce duk wanda ya sha azumi da gangan nan duniya na ramadan lahira suna yi ne lahira sai ya yi shi suna ba da tsoro a ce lahira sai ka yi shi kai yanzu malai an ka ce mutum ya ranka azumi guda lahira kasan kasan zai wa inna yawman inda rabbika wa inna yawman inda rabbika ka alif sanatin mimma ta'uddun Allah madaukakin sarki yace wa inna yawman inda rabbika lalle yini guda wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu yini guda lahira kamar shekara dubu yake min ma ta udu daga abin kuke kidayawa to kai da Allah yi min da matsayin shekara dubu an ka ce karanka taronka azumin kwana guda aibon ya ka to zaka ana son mutum ya kwantar da hankali ne kada ya sha azu idan mutum ya ce gaban Allah akwai azuman da aka tara a ganshi da a isko cikin fali da su lokacin da ka balaga aka buɗa wa littafin ka azumin shekara nawa aka tsara a gani gare ka Allah ya sani Allah ya da an biyo wasu cika wasu don me kaka an kai wasu cika ba kila mutum ya zama baligi shekara 20 da wani abu to ya yi shekaru 80 duniya ko 70 kenan ana tara a samu azumin shekara 50 ko 40 da wani abu cikin fayil ɗin ne to an sai ba a isko su ba to ya an kai ba ba sai a fara bincike ce wata rana ya sha wata rana ya sha azumi wata rana ya sha azumi to saboda ka iyaye mata ku kula wasu mata ana bin su azumi ba su ramka ba wasu kuma sai su ce a yi in ba su yi aure ba ai ba su yin azumi wasu kuma sai su dinga tawil daban wasu kuma suna shan azumi saboda wata aƙida da akwai wani mutum matashi ta ce mai gida ya suha gani ga wata sai ce ke wacce muke wata na ta ce wallahi mai gida ta gani ga gina ya bayi ta ce ke wacce muke wata na tauraro na ba wata na ba shi kawon bakin aƙida ka sa wani bi ga wata an gani sai sun yi kwana biyu ba su ɗauki azumi ba kaga wannan bala'i ke ƙida ta sa wai ga watan Allah ya bayyana sama ka ce wai kai sai wani malami daga can ƙauye ya aiko ma wai littafi ya kai sana ka ɗauka azumi ka sha azumi da gangan ka ja maka sau samaki gaban yi. wasu mutane ɗabi'arsu taurin ke gare su wai malaman suka jira wai sai malami ne ya aiko mai littafin mu ya kai shi yasa kana gani akwai waɗanda za su fara azumin ramadan kafin kwana biyu sauran gari ya ɗauka sai su yi kwana biyu suna azumi ko sannan an gauta sai a cikin da su su ba waɗanda sai an fara azumi da kwana biyu wata ya bayyana ga irin sama ba su ɗauka sai lisayensu ya kai sannan akwai waɗanda bayan allah su ko waɗanda an ce musu an gani sun ɗauka da an ce an gani sai su aji akwai masu azumi ran sallah kai malam shi yasa gobe kiyama sai Allah inna rabbaka ya qadi bainahum yawm al-qiyamah wallahi inda ba a shari'a wallahi malam da ai bada mun gode mu Allah da yana ana shari'a wallahi wasu mutane sai sun koyi takan tashin kiyama duk wanda ya mugun malami ya fitar da shi wallahi malam sai ya kuka da hawaye wai ma na ra'ayi kawai ga abin da manzon Allah ya ce a yi su mu da ru'uyatihi wa afdalul ru'yati ku yi azumi saboda ganin wata ku aje saboda ganin wata amma ciwon duk bai kama shi ba jira yake sai malami ne ya aiko mai daga kauye cewa lisai mu ya kai a dauka sai ga wata ga idi uku sai ga wata rana idi uku akai Allah ka shigar da mu kaba'ira ta gaba alkabaitu tabi'a fi tarkil hajji ma alqudrati alayhi yanzu mun zo gaba kaba'ira ta bako shine barin aikin da har samu iko kai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wasu mutane Allah ya ba su abin zuwa hajji akwai kudin kujera yana da su wani ko kujera biyar da kudin kujera biyar ga lahiya Allah ya bashi jarin ga akwai shi amma ya kiɗe da kudin kujera ya ba kuwa ya sai ya sallah ya dawo wannan ya zama kare musiba wallahi malam inda masu kuɗi sun sani abinda a cikin haddi. da mutum na iya da ya rairaye ya kwashe guzuri ne abin nan jari ne gaba ɗaya zuba ya taimaka ya taida dawo amma don shi wani ganin ke kai in wani miliyan bakwai a kowane ce ni wallahi miliyan bakwai kubban kujera wallahi na sai shi ta inna lillahi wa inna ilaihi shi wallahi ganin ke bai iya hawan jirgin miliyan bakwai da wani abu ya tsaye dawo ka talauci bala'i ba shi wani ganin yawan kudin ya kai bai iya ganin girman kaba ɗakin Allah da an gaba gare bai ganin girman ɗakin kaba. shi wani ganin cewa gashi kusa kabarin manzo Allah sama ga cikin birnin Madina inda manzo Allah ya aza kawafu ne shi duk bai ganin girman wannan ya ga girman ya ga ganin girman miliyan bakwai ya hasratan al-ibad kai ce wallahi na yi magana da wani ce wallahi malam ni bunku jira na su shi ta shi ke ba ma miliyan bakwai ba ni ban miliyan dina biyar ya ta rike saura yanzu zama na gida ce in gyara gida miya za ka gyara wallahi ba ka gyara yi malam da ya faɗa ko ba ku jira malam wallahi hayita na rike da allah in ka zama lahiya ba ku jera makka hausa ka sai ka yi sallah ka da, ka ka yadda rashin rabo shi ka sa Allah ya kire ka ce ba ka zuwa to ka bari in ka ce ka tsaya gaban Allah ka iya kare kanka wallahi akwai haɗari ga wanda ya samu ikon zuwa makka bai ce ba قال الله تعالى مدوكين سركي الله ياتي ولله على الناس حج البيت أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الله أكبر فمن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر ولله على الناس دوكادك الله أكم متاني حِجُّ الْبَيْتِ يِنْ حَجِّ زِيَارَ لَكِنْ كَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَنْدِي سَمْئِكُ وَنَهَيَّا doka daga Allah kan mutane zuwa ziyarar ɗakin kaba ga wanda ya samu iko lokacin da Allah ya umarta na Ibrahim ya gina ɗakin kaba ya gina ya gama sai Allah ya ce ya Ibrahim ka hau duci ka kira mutane ka ce ni Allah na riƙi gida duk duniya kowa to yanzu gidan nan annabi Ibrahim ya ce ya Allah ina iya kira sauti na bai iya kai ko ina cikin duniya sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim ka ce ka kira ni zai isa sautin ka ko ina annabi Ibrahim alaihi salatu ya hawjud yace ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujjuhu yace ya ku mutane ubangijinku ya rike daki yace ku to ku bece shi lokacin da ya wannan kiran Allah sai ya isar da kiran cikin duniya ko ina kai har cikin cikin tsakon mata wannan kira ya shiga duk wanda Allah ya ma'azikin zuwa haddi sai ya karɓa ce kan Allahumma labbai. wani ya karɓa so ɗaya wani ya karɓa so biyu wani ya karɓa so uku wani ya karɓa so goma wani ya karɓa so ishirin wani so talatin wani so arba'in sai ya hannu so arba'in ɗaya daga cikin limamanmu shek zubairu salihu illela allah ya kadir ya karɓi kira labbai kan lafama labbai insha allahu jibi al'amir jirgin su zai sai madina ya allah ya yadda allah shi musu arzikin zuwa lafiya malam zubairu in ka ta haka mace da mu kai mana addu'a kai mana addu'a duk wanda bai kai ba ya samu ya kai wanda kuma ya taba zuwa kakkaban ya darakta an ka sai ka kire ka faɗa ba Allah ka ce Allah darakta san na baro gida eh ya sake komawa to saboda ka yan uwa musulmi annabi Ibrahim da ya kira sai Allah ya sa wannan kira cikin duniya ko ina duk wanda Allah ya ma'azikin zuwa ya ya asa wannan kira ce labbaika Allahumma labbaika wanda ya karba so ɗaya so biyu so uku wai don Allah malama wani irin tunani na aga mutum da yake barin kujerar hadin saboda wai shi yana ganin jari ne ya yi ƙasa halamu ba ka jari ba Allah ya ba ka jari ba domin da ba ka zuwa ubangiji Allah ya kare mu to saboda haka wa man ka fara? duk wanda ya butulce ya ce zuwa fa inna Allah ganiyun anil alamin ai ga Allah mu da daga bayan halittunsa ko ka ce ko baka ce ba wallahi bi rage Allah da komi in ka tahi don kanka in ma baka ce ba don kanka saboda ka uwa musulmi duk wanda ya ce hajji zai ga iko Allah za a ga mutane iri daban-daban za a ga jajayu za a ga farfaru za a ga dogaye za a ga guntaye za a ga masu abin da masu jan kunni da masu karamin kunni masu babba za a ga mutane kala daban-daban wallahi wani inda gani sai ka ce ba mutum na ba mana ina mutum ka yadda wannan aljeri ya kufce masa muna kira ga mutane duk wanda ya samu dama wallahi ya sai kuma shawarar mu shine duk wanda ya samu kuɗin zuwa ya fara kakkare tukun ya fara zuwa da kai ne jama'a ko ba hakan na kai sannan daga baya kai tsohuwa ce. daga tsari sannan ya kowa kai ba ne ko kashe yin zuci ya ce wallahi in ka kai taimakai ni ba wallahi na cin mutuncin kasa wanda cikin ya race da allah duk ɗane ya fara kai tsohuwa sai bai kai shi ba shi da shi da ƙosa ya ci mutuncin su gaba ɗaya wa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun suma ya ce man malaka zadan wa rahilatan duk wanda ya mallaki guzuri da abin hawa tuballighu ila tuballighu hatta baitullah suna isar da shi har ɗakin kaba baitullah haram Walam ya hujja kuma ya ƙi zuwa akin hajji ga guduri ga abin hawa ga lahiya ga komi ya samu ya zuwa to fala alaihi an ya muta yahudiyyar wal nasraniyya babu abin da abin suka ne fa sai ya mutu ba yahudi ko kirista kenan mutum da ya samu dama zuwa hajji ya zuwa to in ya tahi mutuwa in ya ga dama ya mutu ba yahudi ko ya mutu kirista ma musulunci ba وذلك لأن الله تعالى يقول dalili akan wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man fara ilayhi sabila doka daga Allah akan mutane hajjin ɗakin kaba, ga wanda ya samu iko ga wannan hanya wa umar khattab sai na maka fadabi Allah ya kara masa yadda ce laqad hamamtu an aba ab'atha rijalan na yi kusa in aika wasu mazaje ila hadhihi al zuwa ga waɗannan birane fayanzuru su kalla kullu man lahu duk wanda adda wadata walam yahujja bai aikin hajji ba falyadribu alaihim aljizya su aza musu jizya irin wanda ka hare ka wasu shekara shekara wa ma hum su ma musulmi ne? sai na wace wallahi na yi kusa in sa in tada dogarai a ta cikin birane duk wanda an da dama zuwa hajji bai ta ba a aza mai jizyar da aka azaba kare duk shekara ta yi kawo su ba musulmi na ba jima kun ji wannan magana ko kun ji a wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga da abbas Allah ya kara musu yadda ya ci. ma min ahadin babu wani mutum daya lam ya hujja wanda bai taɓa yin aikin hajji ba wa lam yu'ad zakati mali ko bai ba zakat dukiya tai ba illa sa'ala Allah illa sa'ala raja inda al-maut fa ta ranar mutuwa da sai ya nemi Allah da mai sai duniya fa ila lahu sai aka masa innama yas'alu raja al-kuffar sai aka ce ya kai dan abbas ai masu neman a mai sai su duniya in lokacin mutuwa ya rabbirji'uni Allah mai sannu duniya masu neman wannan alfarmar kafirai ne ƙara ta yi cewa inna zalika fi kitabin layi ai wannan magana ta littafin Allah duk wanda yake zuwa hajji ibada zakka ranar mutuwa da ya ce Allah a maitar duniya Allah a jinkirta mini saboda Allah madaukakin sarki da yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu فأصدق وأكن من الصالحين الله بدوك كان سلكي يتي وأنفقوا كما كتير مما رزقناكم daga abin da muka azata ku da shi min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa zo mu ɗayan ku ba fa zai ce rabbi ya ubangiji laula a akhartani Allah raka ka jinkirta mini mutuwar gade a ɗan ɗagi min ita ko da sati guda a ƙara mini ila ajalin qaribin zuwa ga ajalin makusanci ko kwana guda ko kwana biyu fa daka ay uaddi zakata in ba da zakka wa akun min as-salihin kuma in kasance daga cikin nagartattun da salihan mutane shine ai a hujja in hajji kenan duk mutum da yake hajji ya samu kudin zuwa hajji ranar mutuwa sai sai ya nemi Allah ya kara mai Allah ƙara min kwanaki don in samu in hajji sai Allah ce ina ai dama abin da ba zai ɗau ba a ƙara ba Rabu na kan shi yasa kiran duk wanda ada kuɗin zuwa hajji yake zuwa akwai waɗanda suke wallahi suna da kuɗin na jama'a wallahi wani abin da aggare wallahi ya fi kuɗin kujera amma dai zuwa abin yi akwai wani shi ko tsoron jirgin sama yake shi yasa abin zuwa jirgin sama tsaro ya kaba shi, shi ko wani ruwa ɗaya ta kasa ka duke ta ƙari an gwada min wani ya ce wala ko shanu ya ɗai sun yi miliyan ashirin bale jari ga da kuɗi ƙasa da kasuwanci ana yi ko ina akwai kuɗi amma yaƙi zuwa maka har da kuɗi ne ya ba su kuma an sha a kuɗi to ƙasa in babu ya za a sannan ku kuma mata ku sani wallahi duk wanda an ka ba ku jira ta hau ku jira ta mijin ki bai da dama ya hana miki zuwa hajji haji ko shekaran zai dr jabir ayi mai tambayan nan matar da an ka ba kujera miji ya ce tsohon gaskiya ke san ni ban taɓa zuwa ba saboda ka ba ki zuwa ki banni to bai da hurumi wannan muddin akwai jama'a amintattu babu dama ya hana maka zuwa hajji farilla ne kan karama sallah ka da ka harama ta sallah to haka hajji ba ka hana mata sai an ba ta gujera ta bai amma akwai wasu mata masu imanin cewa suke su wallahi sajin tsoron tabbashi nan ko ta ka dawowa da wata kuma cewa ta kai ka in ta in dawo a danga ta yi mijin hajji a cikin mutane saboda ni dai gaskiya zan zuwa sai dai shi shi ka fara zuwa sun da bayan ta ka san wasu mata akwai wasu mata masu kunya amma wani kunya ba su shiga anan duk an ka bashi kuje ga samu hanyar ki sai ki roƙe shi ya ba shi dama ki ciki amma ba hulmi hana miki wannan wallahi wannan bai da hulmi ya ba wani ne shi ya taba zuwa ha wannan kuskure ne in dai lahiya Allah kake malam da an baka to kamar ai kiran sallah na kai arwala ai ka shige masallaci malam da an ba ku da sai ina gode shi ya dai haka ya faɗa wa malam nan kai tsaya Allah ya kire ka Allah ya samu mu dace sai ce walan yu akhirallahu nafsan idza a ajaluha har abada Allah bai jinkita ma wata rayuwa idan ajalinta ya zo wallahu Kabiru bima ta'malu Allah mutum diga ku aikatawa kila malamai suka ce fi masajibu zakka to a cikin mi kudi sai sun kai nawa zakka take waje ba cikin su qala sai ce bi mi'atay dirhamin dirhami 200 wa qimatuha min az-zahabi da kuma qimatu na zinariya Yau sai sun kai miliyan 17 da 'yan sama sannan suka isa zakka ƙila sai aka ce fa ma yi zibul hajja to miki sa hajji zan wajibi ƙala sai ya ce azadu warrahilatu guzuri da abin hawa to yanzu kaga da an biya kujera akwai guzuri ciki akwai abin hawa ciki akwai wurin kwana ciki akwai zarfot ciki komi akwai cikin wannan kujera in ka biya ta وعن سعيد بن وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال يسي مات لي جار سعيد بن جبير daga cikin tabi'ai ne yace wani makwabci na ya rasu mai wadata mai hali lam bai bi aikin hajji ba ya hajji har ya mutu ya ce falam usalli alaihi bai mai sallah ba ina gani ne yana da hali ya zuwa ake hajji yake zuwa ni ko dai mutum da ke mai sallah dama kun san daga cikin abubuwan da kula ga aikin magabata irin sa'id bin dubair matsayi ne ya kiwa makwabci ne ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci ya ƙi mai sallah saboda mi saboda ya ƙi zuwa hajji yana da hali sa'id bin jubair malami ne ko cikin tabi'ai malami ne babba babban malami na cikin cikin shi tabi'ai za ka sijin ruwayoyi na ci sa'id bin jubair rahimahullahu ta'ala saboda ka wallahi jama'a duk wanda ya samu damar zuwa hajji ya ba tsohuwa hankuri hajji mama bari an ta yin dawo zan roƙi Allah waɗanda sarki ya bani dama ke ko ya kai hanyar da an ka bi ka samu jira can Allah bai yi wata hanya da kamar samu amma ku bar wannan kuskure ku ce sai ka kai tsohuwa sannan kai ka kai wallahi kuskure ba amma a yi hankuri muna faɗa nan nan teburin ga wala na faɗa mutum gaskiya ko ba gaskiya ba mutum tsoron mutum gaskiya amma na gaishe ta to yi tsohuwa ana gaishe don sai nisa ana gan tana iya mutuwa kila kafin baɗi wane ne wane ne duk wannan ba shi ya fi zane ba kai da an ka ba kai da Allah ya kira ka fara zuwa in ka taika ka dawo ita ma sai su yi Allah ubangiji ya samu dace yi haƙuri jama'a an gwada min lokaci ya yi. kuma wannan ƙarshen babin kenan na wato haɗarin barin zuwa hajji ga wanda ya samu iko muna fatan kuskuren mu Allah ka yafe mu da daidai mu kuma lawan da ba mu da kantawa Allah da cikin sarki ya samu da imani anai kuma sai in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kan Allah Allah ya fara alkhairi amin ya guje mai tambaya ce da Allah malam da ne hukuncin imamin da duk raka'a da ya yi mata bismillah kuma a bayyane babu komi wani yin bismillah da ta'awizi babu laifi ga kowace raka'a illa malikiya suka ce wannan makaruhi ne amma suka ce wai juza ne nafila amma da gaskiya ko cikin sallafar na ya halatta mutum yi ta'awizi yi bismillah wannan ba komi bane wallahi a'lam na'am za ka ga da yawa mata suna sauraron waya amma ba abin da suke saurari sai labari kamar na fikayoyi ko kuma na soyayya da ake yi yanzu a cikin wani da ke mamakon sauraron wa'azi ko karatu a alƙur'ani. ta mutum ya tsoron Allah dai don wurin mutuwa don abin da yake zama cikin ƙwaƙwalwarka shi ne za ka faɗi in za ka mutuwa don akwai wanda ya tashi mutuwa waka inda ya cika da ita wallahi malam ga ana ce mai la ilaha illa sai fara hoti hoti ga ya ayi bincike an gano wani katon gunki na aka cima hoti ho da shi ya cika ya mutu to saboda haka ana son mutum ya zan ya saba da alheri cikin ƙwarwa ta yi ga wa'azoji nan birjik malam wa'azi har ma ga sun suwa mutane yawa inda wa'azi na yawa da ya yi yawa kun sauran wa'azi ka samu malamin da ka so ka sauran wa'azi ne mana Ni an hannun sauran hikayoyi na karya ma ana hisa ma karya na banza da yi saboda ka mata wallahi kun tsoron Allah wa'annan hikayoyi da ku sauraye ana sa kuna suna gashin kwana wasu hada kuka suka yi in suka saurari wata hikaya hada zubar da hawaye kuma ƙarya ɗaya ta ubangiji Allah ya kare saboda ka wannan kuskure ba da ba daidai ba ne Allah ka shirya da mu baki daya kuma Allah ka ba mu ikon gane eh kwaye ko ya muna shi da addu'a ba kama kallon Allah ya saka sai kama shi ne da manzon